بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد <clears throat> أمنا قرأت الكتاب الألفية في الآداب الشرعية نائب نعم، الضمال من العلامة محمد ابن عبد القوي المرداوي الله ya masa rahama. Za mu karanta darasi za mu karanta darasi na talatin da ɗaya in ba manta ba darasin da ya gabata malam a fasalin da ya gabata yana magana akan ihtikarul koti wa ikramu dhaifi wal jari shine fasalin da aka karanta a darasi da ya gabata ihtikarul koti ma'ana hukuncin a boye abinci ihtikari wa ikramu dhaifi kuma zai yi magana akan girmama bako wal jari da girmama makoci da ihsani ga makoci a yau kamar da na faɗa darasi na talatin da ɗaya za mu karanta a cikin wannan fasali malam ya fara bayani akan waɗannan hukuncin ihtikari da kuma at-tas'ir al-ihtikar wa at-tas'ir shine abin da muka karanta inda malam yake cewa wala tahtakir qutan ka muharramun وفي غير قوت لم يحرم بأوكده yace wala tahtakir qutan kada ka koye abinci wa fi ghairi falaka muharram an haramta koye abinci mutum ya sai abinci ya ya yace haramun ne Wafi fi ghairi amma in ba abinci bane lam yuharram bi aukadi ba a haramta ba cikin magana mai karfi akwai magana ta malamai game da abin da yake ba ba abinci ba ne shin ana iya ɗauka a koye shi ko ba a iya koyewa? to magana mafi inganci shine duk abin da yake mutane suna bukata a rayuwarsu in babu za su iya shiga garari rayuwarsu tana iya shiga a fargaba da tsoron cewa suna ma iya rasa rayuwarsu to bai halatta a ɓoye ba mun buga misali a darasi da gabata cewa misali yanzu a ce fetur kaga rayuwar mutane ta ta'allaka da sai in babu shi ba za a iya kai kawo rayuwa ta gudana ba kenan haramun ne a boye in dai mutane za su ci. amma ya kawo kauli akan ta malamai wasu suna ganin cewa hukuncin imtikar boye kayan abinci ya tsaya ne kadai abin da za a ci dan a rayu wa yushratu lit-tahrimi tadyiqu mushtarin kuma shi kanshi abinci sharadi ne a wajen haramta boye shi idan in an ɓoye mutane ta da yake mushari za su shiga kunci masu saye alan nasu ga mutane fi waktin shadidin mu'ajjarabi a lokaci mai tsanani ya yi waktin zai lokacin kunci a lokacin aka hana saya a ɓoye abinci amma idan ba lokacin kunci ne, abincin yana nan a kasuwa da yawa to babu laifi ana iya sai Wannan zai yi idrarin falaita muharraman idan mutum ya sai abinci domin ya aje ya yi tsada ya saida amma min zai idrar ba zai cutar da mutane ba mutane ba za su wani cutu ba in ya saya to wanne yake yake cewa kalaita muharraman wannan ba haramun ba ne kamar dakhirin fi rufi za naf'i nishadi kamar wanda yake iddikhar ne yana tanadar abu ya koye yayi tsini ake cewa mutum yakan yi tsini na wasu abubuwa saboda lokacin bukata zai sayi abu ya aje in bukata ta kama ya saida domin ya biya bukatarsa sun rufe a lokacin a rangwame lokacin da ake rahuta to wannan zana fahim ya saya dan ya amfana ne ishadi ka shaida wannan ba laifi ne. idan mutum ya sai abu don ya adana yana da kuɗi kuma ya ga ajiyar kuɗin ba ta da amfani ya saya idan bukatar ta kama zai je saida don ya samu kuɗi da zai biya bukata wannan ba laifi ba ne. wannan baya cikin ihtikar baya cikin ihtikar wa yahrumu tash'irun fa rabbi Musa'irun, sannan sai magana akan hukmu tash'ir shine kayyade farashi yace wa yahrumu tash'irun kayyade farashi haramun ne fa rabbi musta'irun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ubangiji ta'ala shine wanda yake tash'ir shi yake hukunta farashi na abubuwa kuma yana gudana cikin kaddarawarsa urbata mastasiru da'if tazayyudi kuma wani lokaci kayyade farashi yana sanya abubuwa ke tsada da'if tazayyudi ma'ana yakan sa abubuwa ke tsada An aka yanke farashi sai wani ya ajiye kayansa yake dama shi ba da damuwa ya ki fitowa ne to kaga mai saye kuma dama in kayan suka yi karanci a kasuwa dole abin ya yi tsada to kaga in an yi tasayir wasu suna iya koyi kaya su ki fitowa da shi masu kayan wannan sai ya sa farashi ya sama shi yasa aka haramta tsiri amma mun bayyana a darasi da gabata cewa malamai sun bayyana cewa shi kai tsiri din an kasu ra'ayin malamai aka fi gida gida cewa shin tsiri din haramun ne mutlakan ko kuma a mubahi ne mutlakan ko kuma an yi masa iyaka cewa akwai lokacin da za a iya tasiri akwai lokacin da ba za a yi ba wanda wannan shine ra'ayin da ya fi inganci kayyade farashi ya danganta da maslaha da hukuma za ta domin mai kayyade farashi ai hukuma ce za ta duba maslaha cewa al'umma an kayyade farashi zai taimaka musu rashin kayyade farashi zai sa 'yan kasuwa su rika ƙara farashi ba tare da abin nan jan kunne ba to in hukuma ta yi kayyade farashi ba laifi ba ne ba laifi ba ne to za inda za mu ci gaba yau shine inda malai yake cewa wa in ta'kulan inda mri'in fad'u wallahu faqad amara al-hadi bihi wa da'ash hadi ya koma kuma magana wadda yi a bayan kuma ya sake dawo da ita shine hukuncin abin da ya shafi cin abinci a wanda wannan kage yana magana ne akan duk da cewa magana akan ikramu bai girmama bako to kaga a matsayinka ina ga yana da alaka da bako in ka je gidan mutum ka ci abinci to kai masa addu'a shine ma da yake wa in ta'kula inda mri'in in ka ci abinci a gidan wani a wajen wani fad'u lahu kai masa addu'a faqad amara al-hadi al-hadi annabi sallallahu alaihi wasallam mai shiryawa yayi umarni bihi da yin haka wada shi ma yayi addu'a sallallahu alaihi wasallama ishadi ka shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yayi addu'a shi kan kanshi yi addu'a Amma na daga cikin sunna shine idan ka ci abinci a wajen wani kai masa addu'a me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi umarni da cewa wanda ya maka abin kirki ihsani kai masa addu'a a cikin hadisi na Abu Dawud hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ah, sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya maka alheri ka biya shi kai masa tukuici kai masa bukafa ka saka masa sai ce fa in lam tajidu ma tukafi'uhu in ba ku samu abin da za ku yi masa takayya ku yi masa tukuici bai maka alheri kuma ana so ka ka nuna godiyarka wajen mai da alheri in baka samu dama ba sai ce fad'u lahu ku yi masa addu'a hatta tarawa annakum kastafatum har ku ji a ranku cewa kun masa takayya idan mu sai ma alheri to kai abin da za ka yi masa godiya kai ma ka sa alheri amma in ba ka da abin da za ka iya masa to kai masa addu'a ji Annabi sallallahu alaihi har ka ji a ranka cewa lalle abin da aka yi maka kai godiya to kaga a ce mutumin da ya kira ka a cin abinci to ai ya kamata kai masa godiya domin alheri ya maka ko ba ka bari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda Imamu Abu Dawud shi ma ya rawaito cewa ma'aikin Allah ja ila sa'd ibn ubada ya je gidan sa'du dan ubada al-ansari sai daga cikin sahabbansa fa ja'a bi khubzin wa sai sa'd ya kawo manzon Allah burata da da mai wanda ake kamar a ce abin da yi miya kenan wanda za a hada to Allah ya ce burata a gidan sa'du sun makala sai manzon Allah ya addu'a yace afsara indakum mustaimun masu azumi sun sha ruwa a gidanku wa akala ta'amakumul abrar mutanen kirki sun ci abincin wa sallat alaikum wal malaika malaiku kuma sun muku addu'a manzo Allah ya waɗannan mutanen addu'a to amma sai ka ce ai wannan kamar na azumi ne ma'ana ya azumi ya zo ya sha ruwa shi yasa yake afsara indakum asaimun sai malamai suka ce ibn muflih Allah ya masa rahma a cikin al'adabu shar'iyya ibn muflih yace wa rabbaka ba'd ahli al-ilm hadha ad-du'a wani shafi na malamai sun yi rangwame cewa wannan addu'a ana iya yin ta inda fitri fakat ana yin ta ne kadai a wajen shan ruwa in mutum kai azumi ya gayyace ka sha ruwa sai kai masa addu'a a fara inda kun asaimuna sai kai masa wannan addu'a amma sai yake wal aktharuna mafi yawan malamai sun tafi akan cewa la itlaqihi ana iya wannan addu'a fil fitri wa ghairihi a lokacin da ka je mutum ya kira ka shan ruwa ka yi masa wannan addu'a ko kuma kawai abinci ya shirya na ko dai walima ko kuma abincin da ake kiran mutane na al'ada wanda mu ba al'ada mu ba ce, amma laraba al'ada zai wahala mutum bai gayyato wasu sun ci abinci a gidansa ba inda yana san hali ko dan dai abin da bai gagara ba Abin da bai gagara ba zai kira a zo a ci abinci wannan al'ada ce mai kyau kuma in mutum ka ci abinci a wajen sai ka yi masa addu'a sai ka yi masa addu'a kamar yadda ga hadisai sun tabbatar da wannan bayan wannan sai malai yake wa kun mukriman lil khubz ghayra muhinihi wa kun mukriman lil khubz ghayra muhinihi ka girmama gurasa kar ka wulakanta gurasa wa har nifatan tafkir kuma idan za ka yi gurata ka yi ta yi ƙanana walil ajmi jawwidi kuma kullum in za a dama kullum gurata a yi ki da kyau shawara da ne ta gaba ne ta magana gurata da eh, magana abinci ake yi eh, ka san mutane suna da rashin kimanta abinci musamman in akwai yalwa in suna da abinci sai sai a addini ya hana wulakanta abinci abinci ka tuna in babu ya ake a mutuwa halaka za a in babu abinci to kuma dan Allah ya maka wadata abinci ka wulakanta abinci to abincin sa ai gurata, ne sai yasa ya mata gurata. saboda haka ka girmama abinci wa kuma mukrima lil khubz gurata tana da daraja ka girmama ta ka ma'ana kai mata mu'amala mai kyau kar ka rena gurata ka rika mata abin da kana jefar gurata da yadda kake kawai dan ka shi wani yana nema bai samu ba da muhimmi ba a wulakanta abinci wa rufatan sarrin sannan don gujewa kar a wulakanta din ka san ana yin gurasa manya to kar a yi so yace a yi so in saboda ne an baka za ka iya kuma ladabin abinci shine in za a zuba ma kar a zuba maka wanda za ka cika sai dai in ka tibe ce ka sai a ƙara ba wannan shine ladabin cin abinci shine ladabi na cin abinci kuma ba laifi bane muna sake nana ta ba idan aka zuba maka abinci ka cinye duk ka siɗe kwanan ba laifi ba ba aibi kuskure ne ka ce wai aibi ne an baka abinci ka cinye me aibi a ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa an za mu ci abinci mu ci har mu siɗe abin nan abin nan ba aibi ba ne wata mummuna al'ada ce irin ta mutanen mu wai sai a ce wai in ka ci ka cinye wai ai ka nuna ko faɗe ko me ba haka ba wannan ba al'ada a'a a zuba maka daidai bukatarka kuma ka cinye kar ka rage domin wannan ya fi ba wa abincin daraja ba za ta wulakanta abinci a rage kuma a bace ya wulakanta ba shi yasa ana son za a gura ta a yi ta daidai yadda mutum zai iya bukatarsa ya jawo jawuji sannan in za a gura ta a yi ta da kyau ta yadda mutum zai iya ci cikin nishaɗi? kar a yi ta abin nan saboda haka a yi kullum a abin nan ɗin kullu da kyau yadda, a jawwada a inganta wajen haɗa kullum gurata domin zai zai abin nan ko yawwa zai zai fa'ida zai fa'ida imam nawawi Allah ya kara masa rahama da yake magana akan girmama abinci akan girmama abinci a cikin sharhin muslim sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an rawaito hadisi yana cewa kana ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa'ama manzo Allah bai taba wulakanta abinci ko ya aibanta shi bai taba yi ba in an kama masa abinci idan ta hahu akala idan ya yi sha'awa zai ci abincin sai ya ci abincin idan kuma ya ga baya bukata wa in kare hahu sarasa in bai bukata abincin sai ya kyale ba zai ta abincin ya ce wannan ai kaza ne baya faɗa haka a ke in an kama abincin ya gane da bukata zai ci abincin in yayi masa in bai masa ba kuma sai ya kyale amma ba zai ce kana ba saboda me ai abinci ba a wulakanta shi kai wanda kake ganin abin yana ne a wajenka wani kuma bai same shi ba bai same shi imamun nawawi Allah ya masa rahama yace wa aibu ta'ami aiban ta abinci ka kauli kamala qalilul mal hamid raqiq qalil ghair nadi wa nahu zalika an kama abinci ka daina faɗa wannan abinci ba a yi masa haka ka ce mali kai yayi gishiri qalilul mal wannan ai bai ji gishiri ba hamid kai yayi tsani da kai raqiq wannan guda da ai sai laɓa-laɓa hakan nan sai sai abin nan yi laushi gale wannan gurasa ta wannan abinci kamar dutse ya bushe kan na bai wannan abincin ya nuna da yawa ko bai nuna ba a'a in an kawo maka in kana da sha'awar abinci ka ce in baka da sha'awa ka ja bakinka kai shi shi abinci ba a yi masa haka an gane ko ana girmama abinci saboda ni'ima ce da Allah yake wa bawa kuma Allah ya maka ni'ima me ya kamata ka yi godiya godiyar ni'ima shine kada ka wulakanta abin da Allah ya baka an gane ku Ka yi wa Allah godiya malai ce zai magana akan girmama bako ce wa zai rabbaka akrimhu wa ajjil qira'ahu wa qul marhaban fi bi ahmad faqtadi yace wa zai faka bakonka An kai bako dama yace zai magana akan hukuncin girmama bako sai ce wa gaifa akrimhu bako an kai bako ka girmama shi wa ajjil qira'ahu kai gaggawa wajen yi masa hidima qira shine abincin da ake kawo bako shi ake ce alkira ke ce an kai bako ka girmama shi kuma ka yi maza ka kawo masa abinci abin da za ka girmama shi da shi wa kul marhaban fi da kuma in ka yi bako ka yi masa maraba ka yi masa maraba yace fi da bi ahmad faktani wannan abin da na gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yi kai koyi da shi annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam kai koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Mana manzo Allah kamar yadda muka karanta da da gabata nana Khadija lokacin da ya dawo wajen ta bayan ya ga malaika Jibril yana cewa khashitu ala nafsi ina jin tsoro kada wani abu ya same ni sai ta ce ne cikin abin da ta faɗa ta ce wallahi la yuzika Allahu abada Allah ba zai tuzartar da kai ba abin da zai same ka sai ta ambato cikin ayyukan alkhairi na manzo Allah ta ce wa taqrid dhayfa kana karɓar bako yi masa hidima me wannan hidimar ai ba abin da zai same shi duk mutumin kirki sharri ba ya samu to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sunnarsa yana girmama bako kuma yana maraba da shi yana maraba da da baki domin in sun zo baki yana cewa marhaban bilwab maraba da baki yana musu maraba da wannan kalma ta girmamawa kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam a cikin alkur'ani lokacin da yace Allah ta ka hadisi Ibrahim Allah ta ka hadisi Ibrahim Ibrahim al-mukramin idzakar wa alaihi fa qalu salaman qala salamun ko kuma da bisa an da ajilin "Hani, kuma da bisa shine a can ayar ta zariyar kuma yake cewa faraza ila ahli faja'a samin yani gaggawa yana yin baki yace maza a yanka dan maraki a ga wannan su manya masu makarbar baki ke baki mutum uku ne ba amma duba me aka yanka musu ha kaza a'a dan maraki saboda ai baƙo ya cancanci ka girmama shi a addini da kuma al'ada yanda za ka girmama baƙo kana so kai ma an kaje wani waje a girmama ka a karɓe ka da daraja to ka yi hidima da gaggawa shi yasa ke faraga ila ali mana yi gaggawa can kuma yake kuma labisa an ja'a yayi maza ya je kawo aka yanka aka gata a kawo baki dan me saboda girmama bako addini ne ga qur'ani ya faɗa manyan mutane annabawa haka suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wajen girmama bako to saboda haka in kai bako ka girmama shi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa maraba ka tarbe shi da haba-haba sai yace wa yarifu haqqad dhayfi kull mu'alijin mu'alij istifari mutilu aljawu fi kulli fadfadi sai yace wa yarifu haqqad dhayfi wanda ya san hakikanin haƙƙin bako shine kullu mu'alij istifari duk mutumin da yake mai yawan tafiye-tafiye in kana tafiya to za ka san kimar karɓar bako ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب من يوان ياو جوب yawan kai يوان كيكاو في كل فتفدي أقول في الدنيا wanda ya san daraja girma bako sai wanda yake tafiya yake bulaguro ka je wani gari ka gani baka da kowa da zai yi maka mota ta lalace ko ka shiga garin ka je baka sami wanda kake nema ba kuma adres din ya bace maka ga dare yayi gashi ana damuna ana ruwan sama dare ya raba ya zaka yi ai anan zaka san akwai tashin hankali to shine ma nace wa yadda wanda bai wanda ya san hakikanin wato hakkin bako shine kullu mu'alidin wanda yake mu'alada ma'ana ya saba da bulaguru bulaguro mutirin ba, mai yawan yawo fi kulli fatfadi a kowane abin nan bangaren duniya yana tafiye tafiye duk wanda yake tafiye tafiye shi ya san cewa bako yana bukata a karbe shi a girmama shi to a wannan lokacin wani mutum ya baka masauki ya baka abinci ya baka makwanci ya za ka ai ai ya maka duk abin da kake bukata amma ka rasa inda za ka je za ka kwana idan ka korin abin da da fargaba saboda damuwa to saboda haka bako yana bukata a karbe shi a girmama shi Yadda aka qallan wallailu laylu badin abusuhu ya ummu tana narin lidi khairi mukidi wannan cikon wancan baitin ne da yake wa ya haiku haka saifi kullu mu'ali istifari musilu jawu fi kulli fatfadi ata sardan ko ata taridan wanda ya zo gari cikin sanyi shine tarid ya zo gari cikin sanyi ana ana mamakon sanyi ya famo ya ko wani gari wallai cikin dare kuma bajin abu su gari ya yi duhu ga sanyi ga kuma duhu ya ummu sana ladin libi khairi mukidi da ya shigo garin ga sanyi ga duhu yana ɗaga kai sai ya gano wani haske na wata wuta da aka kunna sai ya nufi inda aka kunna wutar al'adar larabawa a zamanin kafin musulunci akwai mutane masu karanci suna karɓar bako su so yadda suke yi shine da daddare sai su kunna fitila su kunna wuta sai ta yi sama duk wanda bakon ya shigo ya ga wutar ya san me kamar ana yi masa sai ka zo ne domin a yi maka hidima a sauke ka a maka hidima to shi ne yake cewa ya ummu sana sana ya ani dawa yana nufatar inda haske yake hadda sana nari ma'ana dawun na hasken wuta lidhi khairu mufidi ga wanda mafi alheri mai hura wuta shine wanda yake maraba da bako ya hura wuta dan bako ya gani yanzu a yi masa hidimar bakunta a tarbe shi a bashi masauki to yace duk wanda ya samu wannan yanzu dare cikin sanyi kuma ga dare duhu shine bajin abusu gari ya duhu to ya ga wani ya kunna fitila ma'ana ya kunna haske cewa alamar yana mara mata baki to kaga wannan shine khairu muqidi mafi alherin mai hura wuta wanda zai rika gayyatar mutane ku zo a yi muku hidima baki wanda ba yan gari fawatahu min zadin wa adda bashashatan wa adhaba anhu al-qurra tawhid murkadi ya ce fawata ya taimake shi ya bashi yani da min zabin ya bashi guzuri wa abda bashashatan kuma yana sakin fuska lokacin da yake bashi guzuri ya kira ya karbe shi bayan ya zo wajensa wa abda bashashatan ne sakan masa fuska ya bashi guzuri ya bashi abinci wa da haba annahu qurra kuma yake ga wuta nan zo ka shaɗe ni adaba alkurri yani albar ashadid ya gutan masa da sanyi yake zo ga wuta ka dumama jikinka kuma ya bashi abinci kuma ya sakan masa fuska sautai da matsali ya gyara masa makwanci in yi masa haka ai yayi ya gama masa goma sha biyu ta arziki ba tara ba sha biyu eh, mutumin da ya maka haka ka zo gari baka san kowa ba ya karbe ka cikin sanyi ya ka abinci ya ka abin da ɗuma ma jiki ya ka makwanci kaga ai ya maka duk alheri to haka ake so yana faɗin abin da ya kamata in ba kawai zo ka yi masa abin da ya kamata in kai bako kai masa hidima ta yanda hankalinsa zai kwanta fakan bai na hada ka duba bambanci tsakanin wannan da yake karɓar baki da kyautatawa wamri in ba ta bai fuhu da mutumin da ka je bakunta wajensa sai ka kwana mu muzabi a jo'in mutirin wata sarrobi, ka kwana muzabi a jo'in, ma'ana ka kwana da abokin kwanan ka yi ita ce ko ka kwana cikin rani da ma'ana ka je wajen wani bakunta bai ba ka abinci ba sannan kuma mufhirin ka kwana kana ba kai bacci ba wata sarruji ka kwana cikin sanyi irin wannan bakunta an ka je ko saka babu za ka yi sir da wannan bakunta ne kada Allah ya kai ka irin wajen wannan mutum in ka je ka samu za ka ce kada Allah ya kuma haɗa ka da irin wannan ka je wajen mutum bakunta amma ka kwana mu zaji a juye abokin kwance ka shine yunwa mayafin ku da yunwa sannan kuma mutir ka kasa bacci saboda ne wata saudi ga sanyi ga bai ka mayafi abin da za ka lullaba ba to irin wannan kaga ba mutumin kirki ba yace bambanci tsakanin wancan na farko da wani ayati a fili yake sai ke fana kai babu alheri fi man la yubayyifu hakaza game da wannan babbaki irin yadda aka faɗa din na irin yadda ma'aikin Allah yake yi babu alheri tare da shi wala khaira fi man la haka hakaza babu alheri wanda ba ya karɓar baki ya kyautata musu ba alheri tare da shi sai wannan magana ba ni na faɗa ba an rawaito ta a hadisi shine an khairi halin muhammadi daga mafi alheri masu shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi magana shi yace babu alheri ga mutumin da yayi ba bai girma bakon bayan ba shi cikin yunwa cikin sanyi ya zo cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a game da mutumin da yake mafi alheri yace ma minan nasi mithlu rajulin cikin mutane ba kamar mutumin da akhadha bi anani farasi ya rike linzamin dokinsa fa yujahidu fi sabilillah ya fita dan ɗaukaka addinin Allah babu mafi alheri kamar wannan ma minan nasi babu a cikin mutane مثل رجل مثال مسلم ده أخذ بعنان فرسه يريك الإنزام دوكين سا فيجاهد في سبيل الله يفتدن يدوك تعجين الله باب هو في الهيري إنسا أشم متاني سيكي yake cewa. wa yajtanibu shururan nasi kuma ya kaurace wa sharrin da mutane suke ci mutane suna ta aikata abin da ba daidai ba shi kuma ya dauki dokin sa ya fita domin ya ta addinin Allah wa mithlu rajulin haka nan misalin mutumin da fi ghanamihi yana cikin tumakansa yana kiwo bai baitahu mana ya bar cikin birni ya koma kauye ya koma gefe yana karɓar bako wa yu'addi haqqahu yana ba shi haƙƙin bakon babu alheri irin waɗannan mutane guda biyu cikin mutane mafiya alheri wanda ya guje wa sharrin mutane ya dau lissafin zuciyar sa ya fita domin ya yi jihadi ya ɗaukaka addinin Allah ba mafi alheri kamar wani na biyu mutumin da ya fita daga cikin mutane ya tafi gefe ya yi bukkarsa da yanci makarsa yana kiwo da awakai abinda yake shi ne ya yi kiwonsa in ba ko ya zo masa kuma ya karɓe shi ya bashi haccin bakunta girmama masu suna cikin mafi alheri daga cikin mutane kaga kenan aka san haka wanda baya da alheri shine wanda baya girmama ba ko baya karɓar ba ku domin ya ce mafi alheri na mutane sai ma ne ta ala ta ta Allahu bakhila bi dhannihi falidayhi rizqun wasilun lam yuzahad yace ala qatal Allah yace ku saurara ala ku saurara qatal lallahu tir da mutumin da al-bakhil ya zama marwaci li dhannihi yake rowarsa lidayhi ga bako tun da mutumin da ba inda zai ruwa shi ga bako bakon da ba zuwa zai zo na dindindin ba kwana nawa zai amma ruwa ta sa mutum ba zai iya jurewa ba ya yi wa bako hidima ba ya fitar da wannan mutum ta wa wadai da shi in ji malam wataƙila za ka ci addu'a kamar ta yi zafi amma ba haka ba saboda ga wanda irin zamanin da ake bulaguro ake tafiye-tafiye za ka san cewa duk mutumin da ka faɗa hannunsa a matsayinka na bako ya wulakanta ka bai kula da ka biyar ka san ba mutumin kirki ba mutumin kirki shi ne wanda yake karɓar bako yake girmama shi shi yasa ya masa addu'a mara kyau yace Allah ya yi turda wannan albakhil marwaci da zanni saboda rowarsa falidai rizqun ai a shari'a bako yana da arzikinsa yana da arzikinsa wasilun wanda yake za a isan masa da wannan arzikin falidai ani rizqun wasilun ai ma'ana yana da bako a shari'ar musulunci yana da hakki na bakunta hakkin da shari'a ce ta dora maka kai mai karɓar bako kar ka ɗauka a musulunci karɓar bako abu ne wanda yake in ka ga dama ka yi in baka a dama ba ka wajibi ne ka karɓi bako kai masa ne ka kyautata masa duk da cewa an yi maka iyaka ba wajen da ne amma dai ka karɓi bako ɗin ka yi masa karɓa ta musulunci da aka gaya maka wancan wajibi ne a musulunci shi ya sa yake falibai birizkun wasu yana da hakkin arziki wanda yake wajibi a kanka lami da hali bai kamata kai masa rowa da wannan hakkin ba bai kamata kai masa rowa da wannan hakkin ba ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abiyatu salatu ayyam kalbab kwana uku ne nawa ne uku sai ce wa ja'izatuhu amma ja'izarsa na wajibi karɓa ta musamman ta wajibi sai yace yawmun wa laila yini ne da dare in ba ya zo maka yini da dare dole kai masa hidima gwargwadon iyawarka yini da dare in ba yi ba kayi ne kayi laifi kayi ka kayi laifi amma kuma kwana uku wannan mustahabbi ne sunna ne amma na farko rani wajibi ne kai masa hidima ba irin yadda ake ta yau da kullum ba ranar farko za ka yi masa abin da ba abin da ka saba na yau da kullum ba a inda ba ko zo dole ka canza abu ko ya kake kai masa wata hidima kwana ɗaya yawan walela wani abu da daban sannan ko kwana abin da aka saba in bai taho ba wannan kuma wata matsala ce da sai ce la ilaha illa rajul muslim an yuqima inda akhihi bai halatta ga mutum musulmi ya zauna a wajen dan uwansa ba hatta yusima har ya jefa shi a cikin laifi kila kalu suka ce rasulullah kaifa yusin sai a zai jefa shi a laifi sai ya misali ya ci ya yi ta zama a wajensa hatta lafi, kala ya kai mu inda huwa la a lahu yusri ne, har ya kai shi makurar da ba'i da abin da zai shi, ba'i da abin da kaga yayi mata ne ya jefa cikin laifi domin zai fara neman yadda zai rabu da shi to daga nan kuma zai masa abin da ba a so a yi na kuntatawa da yin abubuwa tun da bai taho ba kwana uku kuma wataƙila mutum bayi da abin da zai ƙara a kan kwana uku to sai manzo Allah ya ce kada sallallahu alaihi wasallama kada ka sa dan uwanka a laifi ita ba kunta a musulunci karkarin ta kwana nawa ne uku na fara dole ne za a yi na biyu kuma wannan mustahabbi ne sunna ne a kyautata amma ni wuce kwana ragowar kwanakin a wannan kuma in mutum ya zauna har ya sa ɗan uwansa cikin laifi to shi ne ya yi laifin shi ya yi laifin sai ne miyar da zai kenan bayan kwanaki uku مالك وللمسلم المستاجع fil في القرى وللمسلم wajibi ne akan musulmi al wanda yake wucewa fil qura ya zo wajen dan uwansa a alƙarya wa qila wasu suka ce har ma a babban gari al-qura karamin gari kenan karya karamin gari kenan shi ake cewa alkarya ƙarya ba ba birni ba birni shi ake cewa a misir shi ake cewa misir a canja layin nan birni shi ake cewa misir an gane ko alkarya kuma karamin gari yake wani al'afi fil musulmi wanda al-mustajab yani albar wanda ke wuce wajen fil qura a cikin alkarya yana da haƙƙi wajen mutum ya karbe shi ya yi masa hidima wakila wasu malamai suka ce wa masirin har ma da babban gari birni wal ka muhtadi da kuma al kufur shine irin ah, garuruwan masu irin fulani da suke yawo din nan ko kuma mutanen da suke dai ba sa zama waje daya dan waje ne haka dan eh, mazaunin mutane haka ba zama ake a dindindin ba za a zauna a kashi alkufur wato in ƙananan ƙauyuka wanda da ba manyan ƙauyuka ba to shi ma duka akwai hakki idan mutum ya zo wucewa sai ya nemi a karɓe shi bakunta to wajibi ne musulmi ya karɓe shi ya yi masa abin da hadisi ya faɗa Shi shine ziyafatu yaumin ya karɓe shi rana ta farko ya yi masa karɓa ta musamman ne ziyafa ya yi masa liyafa ne ba wuce ke cewa liyafa shi ne ziyafa tunda shi wannan na bai da bai da zuwa ko ba ka ba A kan ce ziyafa liyafa to liyafa shi ne hidima ta musamman shi ake cewa liyafa ma'ana kyautatawa da yin yi wa mutum hidima ta musamman shi yace yaje sa ce yau yaumin ranar farko za a yi masa liyafa ma'ana a ka sa masa a yi mata wani abu na girmamawa yake auki ka wajabta wajen dare da yini ranar farko yana da hakkin dare da yini a karɓe shi a yi masa liyafa a yi masa liyafa ma'ana a yi masa hidima ta musamman wakilin salasan a wani kauli wasu malamai sai a kwana uku ne za a yi masa liyafa yace wa hiya nadwun bi ajwadi amma magana mafi mafi mafi kyau ita ce kwana biyun da za a yi mata wannan mandubi ne mustahabbi ne shi yasa yace wa hiya nadwun ragowar kwana biyu magana mafi inganci ba wajibi ba wajibi shine ranar farko in mutum ya zo maka dole kai masa liyafa wannan ka'idar shari'a ce musulunci ne ke kai za ka yi masa iya abin da kake da iko na liyafa amma kwana biyun nan sai ce wakila talata wasu malamai suka ce a kwana uku ne za a karbe shi a masa liyafa sai ce wahiya nadwan amma hakikanin gaskiya rugo kwana biyu yi masa hidima mustahabbi ne bi waje ita ce magana mafi kyau walaita alaihi an yubayyituhu bila walaita alaihi an yubayyitahu bila bila sirarin cewa ma fasli ma'wan ka masjidi sai ce walaita alaihi amma kai ba ko ba hakki bane a kanka an yubayyitahu kuma ka ce dole sai an baka makwanci sai an baka makwanci matauki abinda shari'a ta ce a hadisin jimalan a baka liyafa a baka abinci to ina za ka sauka tun da an ce an baka abinci an baka abin nan sai ya ce bila sirari sai in ya zama larura ma a fasdi ma'wan babu inda za ka je ka kwana ma'awan inda ka fake ka masjidi kamar masallaci a zamanin da masallatai in ba ko ya shigo gari dare ya raba ba inda zai je sai ya nemi masallaci nan ba ko zai je fake a zamanin da ba mu yawa zamanin yau sai zo ya cire agogo da lasfika da ba a sani ba kaga sai ce ba ko sai a yi ta aji sai yanzu kaga ba za a bari a sai a rarrabe masallaci a sa bogila a yi waye saboda wani shi kuma sai zo ya dauke abin da aka yi na amma a zamanin da in ba ya zo masallaci zai nufa in ya je ci abinci aka ba shi abinci ya sai ya yi wanka yawa sai ya koma masallaci shi yasa sace wale ta alaihi an yubai ta bila ba wajibi ba ne wanda ya karɓo ba ko ya masa hidima ya ba shi bakwanci ba wajibi Bilas ya tirada sai in ya zama dole larura ma'afaz dima'wan bakon ya zama bayi da makwanci bayi da ma'awa inda zai faki kamar su kamar masallaci inda akwai to can zai tafi Ah, yanzu kan ma ai ka gaba masallaci ba akwai gidajen saukan baki in yana da kuɗi sai ya biya ko ba ka yawa sai ya biya ya je ya sauka in kuma hidima abinci ne yanzu kan ma ai ka ga in baka san ba kuma ba za ka yi masa hidima ba sai naka sai wanda ka sani kaga zamanin da kuma kawai in bako shigo gari zai zo ya ce ni bako ne in ya samu mutane ni bako ne ah, ina buƙatar abin nan a karbe ni ni musulmi ne bako shi kenan sai wani ya ce to shi kenan har ya karbe shi zai masa gida. to amma yanzu kaga eh, ba kuma an baka san shi ma ba za ka karbe shi to ne yake cewa dama ba za ka ba shi makwanci ba sai idan ba inda zai tafi ala ce wa in kafa mu lam yadi mutlaka cewa idan kuma mutum yana tsoron bako cewa kada eh, ya cutar da shi to shi kenan wa in kafa minhu lam yajid ba wajibi bane ya ce sai ya bashi bakwanci in ya bashi abinci kenan ya ce kenan Allah ta malam kuma a sai a je a nemi inda za a faki mutlaqan ba wajibi bane mutlaqan cewa idza turra qattu wal yahtaris khawfa mustidi sai dai in ya zama idza turra qattu ya zama dole bakon ya je ya yi yawo bai samu abin da ya dawo wajen sai ne ba samu inda zan fake ba kuma ga yanayi na sanyi ko na damuna dole yana bukata to idan shi baya tsoron cutarwar bako sai ba shi makwanci amma wal yahtari ya kiyaye wal yahtari ya yi kaffa kaffa ya kiyaye min khawfi mufsidi idan eh, akwai masu barna to in ya ji tsoron mai barna sai ya kiyaye ba zai ba shi makwanci bai sai ya hakuri ya je nemi inda zai kwanta wannan bai laifi ba in yi haka bai laifi ba idan yi haka kamar yadda malam yace ba wajibi ba ne ka bashi makwancin idan dai eh, kana tsoro in kana tsoro sai ka bashi abinci shi kenan kuma sai ka sallame shi ba dole bane na na hadisi na makaranta da ba mutum ya fita cewa mutum in yi gida zai yi mai firashin ne lahu wa firashin li ali wa firashin lirzaji wannan ya rutarwa ce ai ana so ka sauke bakon amma ana nuna maka yanzu hukuncin shari'a ne cewa ba wajibi ba ne Eh, dan zai iya ce ma wajibi ne kamar yadda misali inda ka karanta rayuwar magabata za ga mutum ya je gari kuma ya ce dole sai an karbe shi saboda ai hakkinsa ne shi musulmi ne kuma musulmi saboda haka ya ce dole sai kun bani hakkin bakunta to haka saboda ya san cewa duk musulmi sun san hukunci to amma hukuncin a bashi makwanci wannan wani abu ne da in aka bashi an kyauta gashi ya yi ba a baya wanda yake ba da makwanci mutumin da yake kunna wuta domin a zo ya bada abinci ga wuta da za a ma ga ko makwanci ma ya kaga ai abin ya buri. to amma idan akwai fitina ba in akwai tsoro ba akwai barna misali an gwada ɗaya biyu an ga akwai fitina to shi kenan ba wajibi ba to ya gama magana akan bako sai ya shiga magana akan makoci hakkin makoci akan hakkin makoci mun karanta a wancan darasin cewa alkur'ani ya yi bayani akan wajibcin makoci yana da hakki akan mutum na kiyaye ihsani gare shi wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni na wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wal jari bil qurba wal jari al junub wa sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanu kaga wayannan an faɗi haƙƙoƙi aka ambata Hakki mafi girma hakkin. Allah na tauhidi bautawa Allah sai aka ce walil walidaini iyaye kuma a kyauta musu da kuma waɗannan da aka jero wani kurba da dangi na kusa ta yatama da marayu wal masakin da miskine wal jari da makoci aka ci gaba da bayani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakokin makoci a cikin hadisi da yawa to malam yake cewa wa ma zala jibrilu aqrabina wa bu'adi wa ma وبعدي jibril Malaika Jibril, bai gushe ba. yuwassi nabiyana yana wasiya ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijira ne cewa ya kyautata wa makotansa min al-aqrabina na kusa wa aji da wanda ma suke nesa don makoci kamar yadda muka faɗa a cikin azanna na Aisha tana maganar makoci gidaje arba'in ne dama arba'in hagu arba'in gaba arba'in baya duk sunansu makota amma dai wanda ya fi girman haki wanda ya fi kusa da kai ya fi girman haki saboda haka manzo Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin na Aisha wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aikin Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jar malaika jibril bai gushe bai ne mun a wajen kyauta muku ce hatta zanantu annai da to annahu sai warisu zai ma ce zai iya gado makoci zai gaji makocin. saboda yadda aka yi ta nana ta hakkin makotaka cewa makoci yana da haƙƙi makoci yana da haƙƙi to shine malam yace wa ma zala jibrilu yuwassi yana bi jiranihi malaika jibril bai gushe ba yana wasiya ga annabin mu sallallahu alaihi wasallam bi ya kyautata mu kosansa min al aqrabina na kusa wa aji da wanda suke nesa ila an zanna ila an zanna an sayuwarrisu jara ya fata har ma ma'aikin Allah ya zato cewa za a ce makoci zai iya gadar makocinsa wa aqrabahum bil birri aula fajawwidi amma ka kani wanda fi kusa da gidanka shi yafi hakkin kyautatawa ka kyautata masa dan me saboda hadisin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa nana Aisha lokacin da ta ya Rasulullah inna li jarataini ya ma'aikin Allah ina da makota guda biyu ina da makota guda biyu fa ila ayyuhuma uhdiya in zan yi kyauta wa zan fara yi wa kyauta qala yace ila aqrabihima min kibaban zaki fara bayarwa ga wanda kofarsa ta kusa da taki sai na gabansa sai na wanda gidan shi yake dan fara da naka ya fi girman haƙƙi sai na biyu sai na ukun har kuma abin da ya nisa saboda haka na kusa da kai ya fi cancanta ka kyautata masa kai masa ihsani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake wa aqrabahum bil birri aula fajawidi ka sani cewa abin da fi, jawwi ma'ana ka girma wannan zanta shi ne mafi inganci wanda ya fi kusa da gidanka shi ya fi girman hakki a karka. wa yalzamu aidan saddu taqin ala walau ƙaddama, wa da'wa la ara la tuqallidi wa yalzamu ya zama dole an tsallake wa man daruhu ta'lu ala al-jari yalzaman mala yace wa man daruhu mutumin da gidansa ta'lu ala al-jari yayi sama da gidan makocinsa ma'ana gidansa yayi sama da gidan makocinsa yau zaman ya zama dole gare shi binan ya yi gini tur, al'adna ta sa'udi don ya kare al'adna wanda gidansa yake kasa in shi gidansa yana sama to dole ne in ji malam yau zaman dole shi ya ya yi gini bina ya sa katangar da za ta kare al'adna wanda gidansa yake kasa ta sa'udi saboda me kada a zalunce shi wajen hawa sama ana leƙa masa albazu shi ne zalunci mutum ya wanda yake sama ya rika leƙa maka gida wannan ya zalunce to saboda haka in gidan wannan wanda rutaru gidansa sama ne to wajibi ne alal jari yal zaman dole ne wajibi ne a kan shi ya yayi gini ya gini yastur al'adana don ya kare wanda gidansa yake ƙasa libaghi ta sa'udi dan kada ya zalunci wanda yake kasa wajen leka masa gida wa yalzamu aidan kuma dole ne ga makoci saddu taqin ya rufe taga taga ita ce taqa da larabci to taga a larabci taga yana nufin taqa saboda haka dole ya rufe saddu taqin taga gidansa ala inda yake sama yana da taga a sama walau taqaddama ko da ya riga wannan mai gidan ƙasa gina nashi gidan walau ta kaddama ko da mai gidan sama ne ya fara gini sai mai gidan ƙasa makocinsa ya zo shi ma ya gini to yanzu tun da zai ya zo ya shiga ya yi gini amma wannan nashi ya tsayi, to dole ya rufe tagarsa don me Sau da ai ya riga ya wannan yana da haƙƙi a kansa an gane ko sai ya ce wa da'wa la'ara wasu mutane suna cewa a'a ai wannan shi ya riga ya ginin sa wannan daga baya zo dan me zai sai ya rufe sai ce a wannan da'awa wannan maganar la ara an tukallas ba na ra'ayin abin wannan maganar ba abin bai bace saboda ai magana yake ta haƙƙi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke la darara wala dirara ba cuta to ai wannan akwai cutarwa a wannan yayi masa taga ta sama yana leka shi kuma shi tunda bai gidan sama ba shi kuma wannan yace ai na riga shi yana da saboda haka ba zan ce a'a ba haka bane in ya kai shi gaban alkali malam yace ra'ayi ne guda biyu suka ce ai tunda wannan ya riga ya yi ya fara gini to wancan sai ya hakuri yace a'a ai tunda ya riga ya zo ya zauna cikin gidansa ya zama su kuma yana da wannan haƙƙin yana da wannan dole ne mai gidan ya rufe tagarsa ya yi abin da zai kare ba zai rika leƙa gidan makocinsa ba yake la'ara ta ba na ra'ayin a goyi bayan wancan magana ta farko na cewa tunda wannan ya riga shi gina gida to kuma shi abin nan dole ya haƙura mai gidan ƙasa mai gidan sama ya buɗe taga a sama a wannan ba magana ce mai inganci saboda magana da ake shine magana hakki makocinka yana da haƙƙi. to kuma hakkin tun da ya zo ai ya tantanci wannan haƙƙi. ya cancanci wannan haƙƙi waman ya'ba aljinhul bina ma'a jarihi wanda ya ki yarda yace shi ba zai yi ba ma'ana ba zai yi ginin da aka ce yayi dan ya kare ganin makotinsa ba aljinhu a tilasta shi hukuma a tilasta shi in an kai shi kara alkali sai ya ce ne dole ya rufe tagar ko ya yi ginin da zai kare ba zai rika kallon makocinsa ba idan tawaya filin tifa bi ajwabi amma idan suka zamo daidai da daidai ba istawaya sun yi daidai da daidai ma'ana kowa yana da gini mai tsayi an gane filin tifai wajen tsayin gini to wannan abin da yake akwai shine sai a duba a ga ba za a yi dawai don ginin su kowa yana tsayi ya zamo wani yana iya leko gidan wani ba ko da kuwa sun yi daidai a tsaye abin da ba a so shine alfarma a rika leka gidan wani an gane ko domin za ka tar yanzu benaye ne guda biyu kuma ɗaya yana ganin hulgawar ɗaya ko ba haka to dole ne a kare tagogi kada wani ya rika leka gidan wani kuma za a tilasta wanda yake yarda cewa ya dole ne ya yi ne wa yulzamu saddun nawami dole a tilasta rufe tagogi ta tullu alal jiran wanda ake leka gidan makota dole ne to amma idan ya zamo an samu wani makocin misali ya ki yarda to sai a kai shi wajen alkali sai a kai shi wajen alkali hukuma ce za ta tilasta masa yin abin da ya kamata sannan a wannan matsala sai ce idan hadama jidarun mushtarak idan aka samu gidan makota akwai katanga ta raba sai ta rushe to kaga mu a zamanin nan akwai sauki ai za a ce katangar dama ta wani ce ta hagu ta wani ce ko to in wacce ta rushe sai mai ita yake ginawa an gane ko ta rufe tsakanin gida to za a tilasta masa yi ne ya gina in yake za a kai shi gaban alkali alkali ya tilasta masa ya gina sai dai idan makocin ya yarda shi zai gina saboda kare shi wannan ya kasa ginawa in bai da hali misali to shi kenan ɗaya makocin yana da hali shi zai gina idan kuma suna tarayya ne a katangar to dole kowa ya kawo abin da za a hada domin a gina a kare ainihin mutuncin juna ba za a kyale a ce can da wani bai yi ba to ba za a yi ba to kuma shi kenan sai ya zama ana leka gidan juna wannan ba daidai ba wannan ba daidai sai ce wala gulma fi admin makofi sukutuhu a makotaka idan gidan mutum yi ya dare yi rauni kamar zai faɗi zai faɗi sai aka ce da shi ya gyara sai sai ah, shi bai da halin gyarawa to wala gulma fi admi al makofi sukutuhu idan kai kana tsoro gidan zai iya faɗo maka tun daga ce ya alama sai ka je ka nemo masu gini a rushe kuma ba za ka biya na gurma babu biyan garama a kanka a ito eh in ka bari a yi cuta ka zai in gini ya faɗo ma ba ya kace ka ko ya kashe iyalar ko ya faɗa gidanka ya bala sai ka kira a rushe katangar ko a rushe gida wala gurma fi hadmi makufi sukutuhu al mudirru wa in yu'man li yadmana mu'tadi saboda haka ah, in ana tsoron fadowarsa su ko tuhul mudirru zai cutar to babu laifi a rusa ko da mai wajen shi zai rusa ba to za ka kyale ne kana gani sai sai shi ba bai da bai da halin yayi ne ya gyara kamar yanzu mutane biyu sun gaji gidan sama da kasa an gane ko sai gidan ƙasa ya tsagi sai ka sauko kai na sama ka ce Allah gafarta malam ka gyara abin nan sai ce a an kana ganin kai kake tsoro ka gyara sai kai shi ba alkali alkali sai ya cilasta masa ya gyara saboda ai hakkinsa ne kasa ko shi zai gyara sai dai idan kai ihsani ka gyara ba kai laifi ba amma idan ba ka da hali to dole shi ya gyara idan aka kyale abin da zai cutar ba za a kyale ba ta gani taimaka masa saboda in an rushe din shi ma zai rasa ko ba haka ba shi ko wannan aka bar katangar ko ginin in ya fada ya kashe wani ba ai ga ya cutar to sai ka kira a rusa a wa in yu'man amma idan aka katangar ba ta yi agewar da za a za ta cutar ba an aminta cewa ba za ta cutar ba to homo ta ne in mutum ya taba masa katanga zai gyara shi zai biya ya gyara shi zai zama yana kansa amma in akwai tsoro ba in akwai fargaba dole ne shi ne abin nan in ya gyarawa dole a rushe gidan to a malam eh, zai kawo magana akan hakkin makoci da rashin cutar da shi wa man kana yu'minu bil maliki ilahana wanda ilahina wanda ya yarda Allah al-malik mamallakin kowa da komai shine abin bautarsa fala yu'zi jaran kada ya cutar da makocinsa salihan zaira mufsidi ko makoci mutumin kirki ba mai barna ba karka cutar da shi za mu tsaya anan saboda lokacin yayi darasi na gaba sai mu tashi akan kare hakkin makoci da rashin cutarwa gare shi kamar yadda manzo Allah ya umarni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da makaranta ne ne Allah ya amfana da mu da shi ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi tabar shi Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin